dukkan fitina sharri mutum amin amin amin Mago. Ta ba ta ba. Allah ja gwamnan jihar kano barka da zuwa barka da kayi zo lafiya na isi ya kudan ali lala ku daina dannawa alhaji musa adamu zauna da lafiya mai gida an ya amana abba kabiru yusuf gwamnan jihar kano zauna da lafiya ah, Allah ya saka mana alkhairi wani ya isi ya fi auren Muhammad da zai vamos fasa Jambaire koma ana a Ana Thank you. Ya isa. Ya isa Mansur. Mansur Dan Allah ya Mansur. Mansur ya ya fito a nan. Dan Allah ya fito a nan.